Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku ni ke da duniya duniya duniya menene dadihin duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba mu kuma da sake saduwa da ku wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati da ta bakunci shirin ta bayyana wa wakilin Musulamin muni barma yadda ɗabi'u da zamani ya kawo ke tasiri a rayuwar matasa da kuma aikata ayyukan asha kamar yadda take cewa. Tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba, to za a shiga matsala. Ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu. Kaga a matsayinmu na 'yan Nijar kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai ɗauka musamman ni mahaifiya zan ci to ya za a samu mutane masu hankali haka wanda sun san da al'adunmu suke yanda mu yake a ce kuma an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka ɗauka ai in na sanyo da wannan hwaɗe-hwaɗen yana ciki na cewa al'ummar mu ana iya kare ta daga wannan hwaɗen matsuwa an gama abu biyu ban san yadda zan gayin kalamman da hausa zaka taimaka mini ba sai an matasanmu an ɗauki ɓangare biyu na rayuwarsu an yi aiki da shi da instruction da education mm, tarbiyya da hanyar samar da ilimi to in dai har tarbiyyarsu da hanyar samar da iliminsu ba su yi tahiya tare ba kenan da masu ba da tarbiyya da masu ba da ilimi ba su gama ƙarfi da karfe ba a yi tahiya tare al'umma ba inda za ta tafiya mm. ba an kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su eh, wannan abun mutane su ji cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abun da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiyya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiyya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na na na na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta hajiya kina ɗaya daga cikin eh, mata 'yan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Eh, menene ku mata 'yan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Mm. To eh, alhamdulillah eh, cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayina na 'yan majalisa muna da kusan shekara ɗaya da wata biyu zuwa uku da muka samu zama a majalisar Nijar wanda kusan dai takamaimai har yanzu ba mu taɓa cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauran su, ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah da ya kiyaye amma wani abu ne wanda yake iya samun mu Abin da nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanan ya kamata a ce mun yi tanadi don kare mata a Niger mai saurare na abin da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger babu kamar haƙƙin mata. saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne kai ake yi akan haƙƙin mace a Nijar. Me yasa na ce yaudara ne? Tabbas wasu abubuwa ne guda biyu da ya kamata har yau mu kula da su akan rayuwar ɗiya mace wanda an ƙi yadda a aza su bisa teburi guda saboda ai karatun su tattare. Nijar tabbas an ce eta bi ma'ana gwamnati ba ta da addini. ita kowa ya zo za ta aiki da shi sannan kuma kana da addini baka da addini ita abokiyar aikin kowa ina kyautatan cewa shi za a ce ma layisite. kenan menene abun yi a ɗebi wannan layisite ɗin tare da cewa a kiyaye mu ba masu kusa mana tunda addinin ku in bula ne kusa mana bula a kayan mu ko in ja ne kusa mana ja za mu tsaya a haka amma muna kiyayewa muna kare haƙoƙinku a matsayinku da wa'anda muke shugabanci to kowancan addinin mai kwara biyu kowancan mai addinin mai gomiya tara da takwas su duka suna da tsari wanda mace kamata a ce an fito da ita ciki na kare iya hakin iya mace ta yaya za a zubuda shi a zuba wani abu kuma ana so a tafi daidai bai yiwuwa don mi ba a taba zamana a saurare su ba kai ku kawo takardunku na irin eh, eh, aƙida da kuɗi ta addini mu gami ta ci ok nan ta ce kaza nan ta ce kaza nan ta ce kaza sai a zona da wannan kundi na kara haƙƙin ya mace da duniya take da shi aga cewa menene bambancin su wane ya yahi daɗi wane ya yi nauyi wane ya yi ma'ana za mu ɗauka saboda mu aiwatar al'umman nan a samu lafiya sai ake ta zowa da wasu shawarwari ana zuwa ana dawowa ana tunka ne ana warwarewa kenan a matsayin mu na 'yan majalisa lokaci ya yi na mu zauna a yi magana ta gaskiya a kan lamarin da ko halin da iyamacen eh, eh, Nijar ta shiga wanda mu kadai ya kamata mu fito da kundi wanda ke daidai da aƙida ɗan Nijar fahimtar ɗan Nijar eh, addinin ɗan Nijar al'adun ɗan Nijar wanda namu ne kiran da nake yi da babban murya ma gwamnati ba magana faɗi ba wannan da tana neman ta zama zance actuality wani abu ne wanda Allah ya kiyaye Eh, muke yawan ji kwanakin nan da sauransu shine cewa Nijar kashi hamsin 52 cikin 100 mata ne. Kenan wannan ya nuna cewa murin jayi yawa a cikin al'umma. In har gwamnati tana son ta yi maganan za ta yaƙi da kaza da kaza ga sirri a al'umma irin tamu duk lokacin da za a yaƙi aka gama da mata a yaƙi abun to sai an ci mishi nasara in dai har akwai fahimta tsakanin mu da mu a matsayinmu na sa rigata ta irin cewa 'yar ƙasa muka eh, gamu da gwamnati irin agajin da take so ta bamu in har an gama da yardan mu. an gama da fahimtar mu to insha Allah muna iya zama mata makamman yaƙi wadda za ta kamawa bangaren a tarbiyyantar da al'umma bangaren a isar da sako bangaren da a waye kai da sauransu kenan kiran da nake yi insha Allah ga gwamnati shine cewa ya zama dole ne mu bar yaudarar kanmu da kanmu lokaci ya yi aune an 2022 ko da yake mun ji saƙon shugaban ƙasa, kuma in mai hangen nesa da dogon eh, tunani yana iya fahimta shi tabbas tabbas amma sakon da ya bada a dunkule da irin amsar da ya samu ta al'umma ya kamata a ce ya ta dami hankali ya gane cewa akwai malati cikin wayewa al'umma kuma wanda haƙƙin su ne a zamuna a fayyace musu kankan a tarbiyyantar da su a basu labari saboda ba a iya yin yaƙin na a hidda su daga cikin kingin da suke eh, kuncin da suke ita al'ummar take in ba a kama tare da ita ba kamar kana ma wani mutum yaki ne amma shi bai gane cewa tican shi kake ba kenan in ba a gama da karfin shi ko da haɗin kan shi ba lalle bane a cimma nasara ga abun kenan kusan abun da dai muke ba gudun kowar da muke ita ce cewa ko ko irin sakon da muke bada shi ne cewa lokaci wa yayi na a canja yanayi a canja tsari dangance da irin wannan al'amura da suka shafi rayuwa irin ta sadu faruwa tsakanin mace da namiji rayuwa irin ta tarbiyya zuwa ga tarbiyyar da ake ba ko horon da ake ba yara irin tarbiyyar da ake ba mata da sauransu shine kawai nake ganin cewa a haka za mu samu mahita in Allah ya yarda. Nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na Jibi Haruna Mati kuma shugabar kungiyar kare hakkin mata da ake kira Darul Mar'a. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu haska fitila kan rawar da mata suka taka a zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya zaben shekara ta 2023 a Najeriya. Yanzu a madadin 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na Jubi Haruna Mati da wakilinmu Sulamun Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan hirar da bakuwar tamu a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.